Hukumar kwastam ta bayyana hakan ne a wani taron karawa juna sani na yini biyu da ta shirya da ke gudana a birnin tarayya Abuja inda sabon makaddashin babban kwantiroda Bashir Adewale Adeniyi ya bayyana cewa We are all going to be stakeholders. A hukumar take ta hada gwiwa da manoman kasar wajen tattara bayanan sirri domin inganta ayyukanta saboda idan aka kare manoma ana kare tattalin arzikin kasar ne inda ya kara da cewa sabuwar dokar ta kwastam ta shekarar 2023 za ta taimaka matuka sun rika sauke nauyin aikin aikin da ya rataya a wuyansu sakamakon samar da tsauraran matakan hukunta masu karya doka ta yadda zai da aikata muggan lifuffuka. Babban daraktan cibiyar nazarin shari'a mai zurfi ta Najeriya, Farfesa Muhammad Taufik na daga cikin mahalarta taron inda ya yi bayani akan yadda tsoffin dokokin hukumar kwastam ya hana ruwa gudu wajen ingancin aikin ta Eto eh na farko dai kafin watan afrila na shekarar customs tana da dokoki sun fi talatin da bakwai hada regulation su wadda yake gaskiya ba sa taimakawa wajen ingancin aikin Nigerian Customs Service. Na biyu ba sa taimakawa Najeriya wajen kudaden shiga. Na uku ba sa taimakawa 'yan kasuwa wajen samun sauki na yadda za su tafiyar da harkokinsu na kasuwanci da kuma ibin taimakawa na ba da gudunmuwa na kuɗin shiga fannin customs sabili da dokokin sun kasance dokoki ne da ba su dace da yanayin zamani da ababen da ake bukata na yadda customs suke aiki a wasu kasashe. shi ba dokoki da suka shiga wajen 63 ana son su ci gaba da amfani kuma da taimakawa ƙasa sai da taimakawa 'yan kasuwa ba zai yiwu ba so dokar da aka rattaba hannu a kai a watan afrilu a bana ba tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari a gaskiya ya kawo da wasu matsalolin da ake samu da customs da dokokin customs da kuma wahalhalun da 'yan kasuwa suke sha ta fannin yadda suke mu'amala da custom da kuma yadda suke kokarin tabbatar da cewa kamar an san musu sauki na hurɗa da custom sabida da samu su masu su cimma su na kasuwanci sa'ilin da su taimaka wa ƙasa samu kuɗin shiga. A nasa ɓangare Malam Idris Giwa wanda ya wakilci babban sakataren ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare ya ce. Wannan sabon doka da aka samu na Nigerian Custom na yadda za su tafiyar da ayyukan su kamar wanda aka yi mata baibayi ne aka kwanci so zai samu daman aiwatar da ayyuka yadda za a samu kuɗaɗen shigowa a ƙasa sannan kuma zai taimaka ma mutane waɗanda suke da guri su fitar da da kayayyaki su yi sana'a zuwa kasashen waje wannan shine babban abu muhimmi wanda aka ci nasara a kai eh ba shakka saboda ainihin ka'idodin da aka sanya za su kula da irin wayannan abubuwan duk kudaden da suke shigowa yanzu akwai ainihin abin da ake ce ma check and balances sa idanu a cikin ainihin dokokin shiga da fita da saye da sayarwa na ainihin international trade so saboda haka yanzu ba kamar da ba za a toshe wa'annan kafafe yadda najeriya za ta more ta samu kudaden shiga na aiwatar da manufofin gwamnati eh kwarai da gaske yanzu hanya ta buɗe abubuwan da ake nomawa da yawa suna nan wanda yake ba iya an fitar da su ba saboda dokan ta tauye amma yanzu doya na nan masara na nan rogo na nan bayan shinkafa muna bada muhimmanci akan shinkafa bayan akwai wa'ansu abubuwan amfani da ake nomawa a ƙasar nan wanda yake kuma ana so a fitar da su amma ba a samu saman haka ba amma yanzu nan akwai ci gaba sosai wanda yake zai ba da dama a fitar da ababe da dama zuwa kasashen waje idan ana iya tunawa tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ne ya rattaba hannu akan dokar a watan afrilun shekarar 2023 da muke ciki dokar kwastam din da aka kwace akalla shekaru sittin da uku ba tare da yin gagarumin gyara ko sauyi a kai ba lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya